الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان أحمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في ثاني إلى الدين وقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun mu na tufatul hukam na alfazi abubakar al'asim yau insha Allah za mu yi darasi na 110 kuma za mu tashi fasun fitar hajji wato fasalin da ke bayani kan hukunce-hukuncen rauni ko kuma raunata mutum aljirahat kan ku jirgin ne wayo jima ala jiruhi wato raunuka kenan idan kawai mutum rauni hukuncin hukuncinka akwai raunin da ake fisasi akwai wanda ba a fisasi wato akwai wanda ake ramawa akwai wanda kuma jiya za a bayar ba a ramawa wannan zai bayani a kansa ba mai bayani a kan in ka kashe mutum menene ya hau haka jullul jiraki amdu hafi ilkawat wadiyatun ma fi fiha fakat wa fi jira ki ka ki hukuma wa kan ka tun jiya ko ha ma mafi yawan raunuka an duha gangancin su akwai jiya a cikin mafi yawan rauni abun nan akwai kisati akwai ramuwa ba jiya ba wato mafi yawan raunuka in kaiwa wani da gangan ko fa zai rama ne zai rama ne ka cire mutum yatsa a cire maka ka yanke masa kunne a yanke maka ka tsaga masa hannu a tsaga maka saboda ka galibin raunuka ko raunin da wani zai wa wani da gangan to galibin su fihil kawata akwai ramuwa a ciki alkawar shi ne kitabi wato akwai ramuwa saboda abin da ya sa aka ambaci kitabi da kawata saboda a zamanin jahiliya idan ka kashe wani sai a daure ka a jawo ka bawa yan uwan wannan mutumin a ce su kashe shi kaga jan ka ake asalin alƙawadu jani yace wadiyatun diya ma kakarin Biya ake bayarwa ma a kakarin tare da hadari fiha a cikin wannan raunin faɗa kawai wato idan garin ramawan za ka iya mutuwa tun da kai baka kashe wancan ba to ba za a ce a rama ma sai dai a ce a ba da diya misali yanzu idan ka karya wani cinya ba kai fa garin karya cinya ka za a iya kashe ba. to sai a ce ba za a karya cinya ba ka biya diya ko mutum ya rotse wa wani marenansa ko ya yanke masa sa sai mutu ba amma ya warke a ce za a yi maka ƙarshen sa za ka mutu ko ka huda wani da wuka ka huda masa cikinsa da wuka har ya shiga ciki to in fa shi ya kubuta a ƙila yin azora ma za ka tafi lahira ne to wannan sai ake a biya biya duka za mu yi bayani a kansu shi kuma isasi ko biyan biya ba a yin sa sai idan mutum ya warke idan ka masa rawani da gangan to ba za a ke ya rama ba sai in an warke tukun ba za a ce a biya biya ba sai in ya warke me yasa saboda watakila da sababin wannan raunin ya mutu kaga in ya mutu kai kashe kaza yi kaga ba maganar diya ne ko kuma a rama rauni ba saboda kada bayan an rama ko an biya biya kuma ka mutu da sababin wannan ya ce to sai mutum ya warke tukunna gaba daya sannan sai a a ce za a biya biya. in inda ba a ramuwa ne in inda ake rama ne ko sai a ce to kai zo ka rama gwargwadon abin da abin da ya maka sannan kuma dole sai idan jinin ku iri ɗaya ne wato kai musulmi ne shi musulmi kai ɗa ne shi ɗa kare idan ɗa ya yi wa bawa rauni sai dai a yi kiman bawan a ce inda ba wannan rauni nawa za a saye shi so zu da wannan raunin ba ya rage farashi sai ka biya wannan abin da ya rage na yin kafuri ne ke dai idan adun zimma ne ka biya biya idan kuma kafiri ne harbi wanda dama akwai yaƙi a tsakanin ku shi ma ya same ka zai buge ka sai ka samu dama ka buge shi to babu niyya ka kashe banza ka shine ma na wannan da aka ce jullul jarani mafi yawan rauni amnuha in gangancin ta mana inda ganga aka yi fi kawai akwai ramuwa a ciki to kenan akwai wasu wanda ba a rama yasa ce wadiyatu diya ake bayarwa ma khatarin fiha tare da haɗari a ciki in an ce za a raman za a mutu to za a ba da diya ne kawai faqat to ne sai yake kawo misali wa fi jirahi al hukuma wa khamsatun diyatuha ma'luma fa nisfu ushrin diyatan fil mubiha wa yallati tulfa li ardin mubiha yake wa fi jirajil kadai a wajen rauni na kuskure alhukuma to ana yin ishtihadi ne ana kaiwa hukuma ne sai ta yi ta. in ka ji wa mutum rauni a jikinsa ka bi kuskure ka fasa masa wani wani ka cire masa wani abu wanda a shari'a ba aya ba hadisi ga abin da za a biya ka to za a tafi ijtihadin alƙali sai alƙali ya to wannan ya kamata a biya shi kaza wannan kamar yanzu ka bantare mutum wata fata a jikinsa a hannunsa ko a kafansa wannan alƙali zai yi ijtihadi ya ga abin da ya kamata ko ka cire masa farkensa ko makamancin wannan to sai a duba a ga me ya kamata a ce ka biya tunda kuskure ne ba za a ce a rama ba amma in shi ne ramawa za a yi. Sai ce wa kamsatun akwai raunuka guda biyar diyatu ha ma'aluma wanda diyar su sanannu ne akwai rauni guda biyar wanda in su ne ɗaya daga cikinsu su ne to shari'a ta riga ta faɗi ga diyar da za a biya akwai mubiha akwai mamuma akwai munafila akwai hashima akwai ja'iba duka za mu yi bayani a kansu guda hudu duk rauni ne na kai da fita ɗayan kuma rauni ne na ciki to wayannan in an ce za a rama mutum zai iya mutuwa sai a ce to a biya diya ko da a gangan yayi amma za a ladabtar da shi kuma daga baya to shine ana yace fa nisfu diya diyatan fi mubiha wa hiya allati tulfa li adli mubiha fa nisfu ushrin rabin ushrin diya ake bayarwa diya raƙumi ɗari ne ushirin raƙumi ɗari shi ne nawa kasa goma a bada kashi ɗaya shi ne goma rabin ushirin shine guda biyar kenan kenan raƙumi biyar ake bawa shine ma'anan fanisu ushirin diyatan filmu biha wato rabin ushuri wato rabin kashi ɗaya cikin goma na diya shi ake bayarwa a raunin da ake cewa mu ha? mai bayyanar da wato ainihin kashi na kai ko kuma na fiska. Isa wa hayallati su ne waɗanda tulfa ko ita ce wanda tulfa ake samunta mu'iha mai bayyanarwa da azmin da kashi amma kashin kai ko kashin fiska ake nufi kashin kai ko kashin wato ainihin fiska ya sa nan a kashin gaba ya ce firasi na wajahin kazal munafila ushurun biha wa nisfu ushurin ma'ajila. ko da kaga firasi a kai a wajahin ko fiska idan idan a hannu ne wani ya ji maka rauni ya bayyana da kashi shi ma sai ji masa rauni a bayyana da kashi ba matsala ne, sai eh, masa magani ya wani amma kaga in a kai ne garin a ji masa raunin da kashi zai bayyana za a iya furma kashi mutum zai iya mutuwa sai ka gani yanzu an yi da wani ya kuki kansa akan kwanta sai kaga ya tafi in sauran jiki ne kuma sai kaga da sauki kaga kai da duka wannan wuri ne mai hatsari amma sauran gabbai da sauki saboda haka duk wanda ya ya bugi wani a kansa ya saji wani a kansa ko a kansa har kashi ya bayyana to zai ba da raƙumi biyar shi ba za a rama ba amma zai ba da raƙumi biyar daga ba kuma a masa ladabi raƙumi biyar shi ne kashi ɗaya ko rabin kashi ɗaya cikin goma na biya ake biya raƙumi dari ne in ka kasa goma ya zama goma goma kenan kuma rabin goma rabin kashi jan shi ne biya rakumi biya don kuma kuɗi ne dinari hamsin kaga dinari dubu in ka kasa goma shine ushuri zai baka nawa zai baka ɗari ɗarin kuma shine rabin da shine nufu ushirin nufu ushirin sai ce kazan munasila ushrun biha wa nisfu ushrin madila kazal munakila haka nan ita ma munakila ana ba da rakuli wato ainihin abin ana ana ana ba da ana ba da diya ne kazal munakila domin da ake cewa munakila shi ma ana ba da diya ne munakila mai cirowa daga nakala ya ce ya kira to shi yake ushurun ana ba da kashi ɗaya cikin cikin goma ne biha da sababin munakila raunin da aka maka a kai wata har ya ɗaye fatan ƙashin kanka wani ushirin da kuma rabin ushuri kaga ushuri rakumi goma kenan rabin ushuri fa ya zama rakumi biyar kaga ma'adila yake daidai da biyan wannan rauni kaga rakumi goma sha biyar idan kuma kuɗi ne dinari ɗari da ɗari da hamsin dinari ɗari da hamsin yake fil mawdi aini mutlaqan wa hayallati kasra firashil azmi qad tawallati fil mawdi aini a wurare guda biyu ina da ina kenan kai da iska ana ke samun mutiya da munakkida da hakima da mamuma saboda shi ma munakkida kamar mutiya ne akai ake samu da ainihin iska sai ce mutlakan saki babu kaidi akan ne ko a fiska wahayar lati ita ce wadda kasta wallaki ta jiɗinki kasar firashi azumi karya wato kashin wa abin nan kashi wato ta ɗaye shimfuda wadda ta kashi sai ke sai kashi kaga ya fi tafi tsanani ke na wannan rauni ya fi tsanani a kan na farko shi na farko ya bayyana da kashi ne kawai ya bayyana da kashi amma bai taɓa kashin ba rabu nawa biyar shi kuma wannan ya tsaye fatan da yake saman kashi ya bayyana da kashin kuma wannan rauni ya fi ya fi tsanani wannan rasumi goma sha biyar ne ko dinari tari da hamsin sai ce wa ƙushirun wa nisfuhu fil hashima wa hiya li azmi rafi kulfa hashima wa qila nisfu al ushri aw hukuma wa thuluthu diyati fil ma'muma wa ushrun ana ba da kashi daya cikin goma na diya wani tuhu da rabin kashi daya cikin goma rakumi sha biyar kenan fil hashima raunin da ake cewa hashima raunin kai da fiska da ake cewa hashima wahaya wannan hashiman ita ce tulfa da ake samun ta hashima mai karyawa li'azmin rafi ga kashin kai wato bayan rauni ya isa kashin kan har ya karya kashin kan in kashin fiska ne ya karya kashin fiska ya karya kundu kukin mutum kacin da ke kan kuma abin nan kasan kuma tun sannan to kaga hakima mai karya kashin fiska ko kashin kai raƙumin goma sha biyar za a bayar ke ne ke nan da munajjila wakila ne sul kushuri wasu ka ce a rabin kushuri za a ba shi ne raƙumi biyar a yayi kaɗan ko hukuma ko kuma hukuma wato shine istihadin alƙali a kaiwa hukuma ta yi istihadin idan aka ce munakila wanda ya tada fatan kashi za a ba da raguni sha biyar ya wanda ya karya kuma za a ce raguni biyar kaga ce fi cancanta ke amma abin da sa suka faɗi haka don zai yi ka karya mutum kashin kansa kashin fiskansa ba tare da ka ɗaye fatan ba ba tare da ka ɗaye fatan ba shi yasa suke ganin kamar raunin bai kai na ɗaye kashin fatawa munakila ka rauna na mutum har ya wuce nama ya ya samu wato fatan kashin kuma shi ma ya daye shi ina ko su yan kananan kasusuwa ya kakkarya amma bai yi halin kashin kai ko kashin fiska ba wannan raƙumi sha biyar amma hashima kuma ya tarya kashin amma bai daye ne ba bai daye naman ba bare ya daye fata ko kuma abin da ya lullube ainihin kashin shi yasa suke ganin kamar sai an ba da rafuni biyar ma ya yi a'a ai karya kashin ya fi muni akan cire fiska da ai cire nama da daya da da abina da fatan kashi saboda shi ma rafuni goma sha biyar wannan shine hajima wa thuluthu diyati fil ma'muma za a ba da kashi ɗaya cikin uku na diya fil ma'muma a raunin da ake cewa ma'muma shine raunin da aka rotsa kan mutum har aka iso kokolwansa har aka isa kokolwa wannan za a ba da kashi da cikin uku na mai jiya. yanzu raƙumi ɗari raƙumi ɗari ne diya ko za a ba da nawa kenan raƙumi talatin da uku da kashi ɗaya cikin uku na raƙumi idan kuma dinari ne kaga dinari ɗari uku da talatin da uku da kashi ɗaya cikin uku na dinari za ka za a ba kaga duk raunin da ya isa kwakwalwa kan ya kai har kwakwalwa to ai rauni ya kai rauni amma ka fahimta fa bai tarwata kwakwalwa ba eh, ya har ana ganin kwakwalwan eh, wato ya wasala ila ummi dimagi buwar kwakwalwa sai kwakwalwa ta tarwa sai ka mai rage kaga tafiya za a yi kaga wannan ai ya take shi kawai dai a dan jira ya gama karisawa ne ya bada ne ya bada biya in ba wai an samu wani ci gaba da za a iya tattara kwakwalwa a tattara a tattara a je a mayar a sake abun nan tunda yanzu an ce in ka je indiya ana iya fasa kanka a shiga cikin kwakwalwanka a maka aiki shi ke nan a ɗaya maka amma an ce tarwacewa ne kuma to kaga kila akwai wata ba za a iya mayarwa ba ko a mutu ko kuma a rasa mai a rasa hankali in a rasa hankali kuma dama diya ce cikakkiya rakumi dari ne za mu zo kansa ko dinari miliyan ɗari biyar da tasani sai ce wasu lutu diya tifin ma'amuma kashi ɗaya cikin uku na jiya ake bayarwa a rauni da ake cewa mamuma shine wanda ya kai har zuwa ga kwakwalwa amma bai fasa kwakwalwa ba kuma ko da ganganci ko da kuskure haka za a biya sai je ya jinya wa ta halli Jofi wa haya ja'ifa kazaka ka ulad dimaga kashifa ga kashi ba wa ta halli Jofi tun raunin da ya kai zuwa ga ciki wa haya ja'ifa na rauni shi ake cewa ja'ifa wato ya fasa maka ga an je cikin ana kallo a irin zamanin da kafin na iya cikin ka an ya bayyana kan a tattara shi a miyar kaga yawanci ma a ake amma kuma ana iya samun kuma a miyar din kuma mutum ya rayu to duk raunin da aka yi na ciki har wato abun nan ya bayyana wato har ya kai ga cikin cikin mutum to shi wannan ba a rama ba ra ce shi ma a zo a buɗe cikin sa ba ah. wannan za a ba da wato abin nan ne za a ba da sulukin diya ne wato kashi ɗaya cikin uku na wato ainihin diya to shi ko dai a huda ta gaba suka ce ko a huda ta baya in ta baya ne ma ya huda baya ya zo ya fasa cikin mutum to shi ma ya zama wato ainihin ja'ifa ko da aka za a ba da kashi ɗaya a cikin abin nan a cikin uku na diya to sai ce kaza ka shi ma haka ne shi ne ma za a bada kashi da cikin uku na jiya kina sai wal ula na farko ita ce mamuman ai bai fassara ta ba sai ce addima ga kashifa kashifa mai yayewa ne addima ga ga kwakwalwa mai yaye kwakwalwa ne mana mai ban kad'o kwakwalwa ne har a jiga abuwata ma dai bai fasa kokolwa ba ya fasa ta tarwa zai gaba ɗaya kuma mutum mutuwa zai saboda haka wannan diya ce cikin kira za a biya kaga wayannan raunuka din su a shari'a suna da suna kuma suna da hukunci da mubiha da munafila da hashima da mamuma duk wayannan raunin kai ne da fiska wanda in an ce za a rama mutum zai mutu ba duba me shari'a ta ce a bayan nabiya wannan raƙumi biyar wannan raƙumi sha biyar wannan raƙumi sha biyar wannan raƙumi talatin da uku da kashi cikin uku na raƙumi za ka za a to sai ja'ifa kuma wanda rauni ciki ne shi kuma an huda musu ciki to shi ma za a ba kashi ɗaya cikin uku na diya amma duka wa'annan ba a yin wannan ba a ba da sai an warke idan in ya mutu da sabbin wannan za a ba da diya ta kristiya ne rabu shi ɗari ko kuma dinari dubu ko naira miliyan ɗari biyar da casa'in ليس ولاجتهاد حاكم موقول في غير التعذيب والتنكيل وجعل الحكومة التقويم في كونه معيبا أو سليما ليس ولاجتهاد الحاكم موقول kenan at-ta'dib ladabtarwa ka tafi can karshen baiti wannan kiru da yin azaba bayan an biya diya da aka ce wa'annan ba a wa ko da da gangan mutum ya yi to wani ijtihadi hakimi wato ga ijtihadin hakimi alƙali ne mawkulu ko kuma mutum mawkulu abun abun abun wakiltawa ne ijtihadi hakimin ga ijtihadin alƙali fi ha, a wani wanda ba na kuskure ba a raunin da ba na kuskure ba inda aka ce fi yi ayatin gairi jiragen haɗari, a raunin da ba na kuskure ba idan rauni na kuskure ne in ka biya diyan kawai shi kenan ba abin da za a musa amma idan kuma rauni na danganci ne shine fi gairi ha wani ya jira amdi rauni na danganci akwai at-ta'dib wa tankilu ladabtarwa da yin azaba amma maukulun abun wakiltawa ne lihadi hakimin da istihadin alƙali gaba da an fahimci bai nan don akwai at-taqdim wa ta'khir yin gaba da baya amma bari fasara shi ba gaba da bayan mu gani wani istihadi hakim ga istihadin alƙali ne mawkulu aka wakilta aka wakilta bi ghairiha ga raunukan da ba na ganganci ba na kuskure ba wato na ganganci a talibu da dattarwa wancan kiyo da yin azaba kaga magana ba ta fito da rai ba amma ka ce yin ladabi da yin azaba an kyale shi ga istihadin alkali a raunin da ya zama na ganganci ne ba na kuskurewa bayan ya biya diya an warke ya biya diya kuma sai a kama shi a daure shi shekara daya a masa bulala ɗari ko makamancin wannan gwargwadon abin da alkali ya gani don wani za ka samu sai a ce tsautsayi ne ya kamshi wallahi haure ta haushe kawai ba ba ba ba ba ba halinsa ba ne haure ta haushe to kaga wannan sai a ɗan sassauta masa mu ilarin sa ya faɗi akwai wannan kuma da ya yi za a ce a wannan zai abin jefi wannan wato kaga wannan azabtarwa da za a masa da ladabtarwa ta musamman na ce ba wani mani zai abin wannan ba Ba kaga kar halin kai zama ta banza kowa da kowa ya shaida a haka sai ce waje alulu abin nan hukumata ko waje alulu hukumata sun sanya hukuma shine ishihadin algali a takwima wato wajen kimantawa wato na rauni raunin da yake na kuskure kenan wanda baya cikin irin waɗannan raunuka wanda za a ce biya za a biya ba za a rama ba wani da ake ramawa kuma ba a samu wato wani nasi da yake kaza za a biya ba to an sanya wannan wato waje alu takwima sun sanya takwimi shi ne kimanta abin da za a biya al'hukumata ya zama ishtihadi na alƙali fi kaunihi cikin kasancewar shi wanda aka yi wa raunin ma'aibar abun aibantawa auta lima ko kuma ya zama kubucinci san rauni yana yin tagogo yanzu za a zo a shi wanda aka yi wa rauni ba ɗa ne dai ba bawa ba amma sai a ce Allah a kaddara wannan inda bawa ne nawa zai ya ce zai miliyan goma to yanzu inda babu wannan rauni lafiyansa kalau gizo nawa zai yi ta zai miliyon sha biyu to sai a ce to ba shi miliyon sha biyu shi gaba da rayuwarsa ko zai kai miliyon sha biyar to ba shi miliyon biyar Shi ne latar rauni da kamata za ka za a kimanta shi da rauni a kimanta shi lafiyayye sai a duba nawa ne tazaran sai a ce to kai ka biya tazaran don kai ka masa wannan illa ne kai ka masa illa wanda haka kenan ana duba aibin da wannan illan da ka masa ɗin ta haifar a bisa kuskure kai ba ta ce to ka biya wannan abun da ya ƙaru ko abun da ya rabu ɗin da kimansa amma ka gani ganganci ne rama kawai za a yi da yin wuraren da ake halaka ne ake mutuwa to sai ake wannan ba za a rama ba ba da biya ce wa ma tazidu halatu salama ya kuzuhu arshan wala malama wa ma tabidu halatu salama abinda halin kubuta na lafiya yake karawa sai yana da aibi kaza yana da lafiya da kuma kaza to halin da lafiyan farashin da lafiyan ya kara ya akudu shi wanda aka wara wajen zai karba shine miliyan biyu ne ko biyar ko goma ko ashirin zai dauke shi arshan a matsayin arashi arashi shine diyar da bai kai diya ta riba za a biya ka diya amma ba diyar rai ba to sai a ce masa arashi kaga arsha a matsayin jiya kenan wala malama abu zargi don ka karba ke maka rauni ba ka warke ya biya ka biya Allah ya sa zama mai kuɗi ne ya ce to ya kawo miliyan goma ba ka samu jari ba wannan tabon kuma ka sai da za ka bubboye shi kuma wala malama ba za a zarge ka ba ce ka warke tsaf za a baka wannan wannan abun nan wannan arashi wannan kuɗi in hana haka fa mutane za su je na ganganci na dukan mutane da ta su da sauran in kai da gangan arama idan kuma da kuskure ka biya kaga dole mu ke kafa kafa don kar yayi kuskuren ma don kar yayi kuskure in a mota ne ka rinka tafiya hankali ana kula yace wa yathbutu ijtira'u lil mali bima yathbutu mali al huquq fa'ala ma wa fi idda'i al afi min wali dam wa min jarihi ومن جريه اليمين تلتزم ويضبط الجراه رونينا yana للمال da لما يضبط dukiya lima ya مالي الحقوق abinda bima abun kuɗi na haƙƙi ya zubuta yake tabbata fa'ala ma ka san wannan wai ma'anarsa duk raunin da in an yi ana biyan biya ne to ana tabbatar da wani ne ya yi masa wannan raunin da abun da haƙoƙi na dukiya yake tabbata da shi kamar a ce wani yana bin wani bashi ko abu kaza na wani kun fahimci bayani wato hanyoyin da ake tabbatar da haƙƙi na dukiya wasu alƙali yake yi wajen tabbatar da raunin da ake biyan dukiya ba ramawa ake yi ba kun fahimta wani hanyoyi ne ake bi wajen tabbatar da alhuququl maliya haƙƙi na dukiya ko ka samu adalai biyu ko kuma ka samu adali daya namiji da mata guda biyu adalai ko kuma ka samu adali daya namiji ka hada da rantsuwa ko mata guda biyu adalai sai ka hada da rantsuwa to tunda wannan ba matsala ne wane ne masa rauni wane ne ina da shaida guda daya adali to haɗa da rantsuwa to a ƙa'ida duk abin da ba abin kuɗi ba ne ba a haɗawa da rantsuwa to amma tunda ma ya ulu idan mali ne yana komawa kuɗi ne sai a ce to ya rantse ya rantse wani ne ji masa wani tunda ya samu shaida haka nan in ba namiji sai a nemo mata in ya samu mata guda biyu shaidu to mata ba sa shaida sai a harkar dukiya amma za su ce wani ne masa wannan rauni saboda a karke zai ci a biya shi ne shi kenan sai ya haɗa da rantsuwa sai su sai a tabbatar masa da wannan abin da za a bashi na biya amma kaga da za a samu mata guda hudu ba mace biyu tana tsayawa a matsayin take tsayawa sai mata hudu suka shaida cewa wani ne masa rauni ko ba su isa su zama shaida ba dukkanin su rabin shaida ne ko ko su dubu ne ya hada da rantsuwa za ka ce mata biyu suna tsayawa a namiji a matsayin namiji daya amma ba za ka ce ko mata hudu a matsayin namiji guda ne ko su nawa ne a matsayin namiji wannan shine ma'anar wannan baiti wa yathbutu wa yathbutu jirahu rauni yana tabbata mana na kawo shaidu a tabbatar da rauni lilmali na wanda za a biya kuɗi shine wanda za a ba da biya raƙuni biyar ko goma ko ashirin ko makamancin wannan bima ya mutu maliyul hukuki da abun da maliyul hukuki dukiyan haƙoƙi ko abun dukiyan tadda haƙi a nan ya yi min ba fi ba fi gafata sifa da idan mausu maliyul hukuki ma'anarsa al-hukukul maliya haƙoƙi na dukiya da abin da haƙoƙi na dukiya ya zo yake tabbata to ana tabbatar da rauni da wannan don a ƙarshe za a ba da dukiya ne ba na maka san wani misali yanzu to yana yana binka dubu goma sai ka ce ba a binka za a ce kawo shaida ne don ya kawo shaidan mutum da zai haɗa da rantsuwa ko ya sai ka ka kace bai biya ba shi ko ya biya ka kawo shaida ka kawo shaida to kaga mutum ɗaya da rantsuwa namiji da yake nan da rantsuwa ko mata guda biyu da rantsuwa to ana iya tabbatar da wannan kaga wannan hukukul maliya ne baka ba matar ka sadakin da ba ko kace ka bata to je ka kawo shi ita ce ka bata in ka kawo namiji daya ka tafi ko mata guda biyu ka da rasuwa yayi to wannan shi ma an masa wannan hukunci domin ma ya kudu idan mali ne ta a karshe dai da za su ba da shaidan wani ne masa rauni amma a karshe kuma dai za a ba shi kuɗi ne misalinsa kamar mutum ya auri mata bayan ya aure ta su take ta kenan da ka ke sauka ka da ke ta shi bai sadu da ita ba ita kuma ta ce ya sadu da ni kaga ta ci sadaki cikakke me shaidan ki za a ce ki kawo adalai guda biyu shaida cewa ya sadu da ki a ina da a same su in akwai adalai guda biyu ke sadu da ita ne ya ce to yanzu ku dakata kun shiga daki kun rufe ya ce eh, lalle an shiga daki an rufe an shiga daki an sake labule eh an sake labule an shiga daki an sake labule sai ce to kin samu shaida ya yanzu ki rantse da Allah ya sadu da ki sai ta rantse da Allah ya sabu da ita sai ce to ba ta sadakin ta ciki na menene na an sadu da ita ne amma fa'idar shi ne za a biya ta sadaki kaga yana komawa zuciya kina saboda haka kenan mace tana yin shaida ana yin rantsuwa a alhuququl maliya ko ma yaqulu ila mali, haƙoƙi na dukiya ko abin da yake komawa wato ainihin dukiya na fata mun bayyana sai yace idan naka mali'ul hukuki ne sai ka gyara maliyul hukuki maliyul hukuki kenan nisba ne Maliyu shay'un maliyun abu na dukiya kaga al huququl maliya kenan sai ce wa fi di'a'il afi min waliyi tam wa min jarihin il yaminu tultazab wa fi di'a'il afi a wajen da awan afwa min waliyi tam daga wato waliyin jini an kashe wani za ka biya jiya sai ka ce ai wannan waliyin wannan mutumin ya ya ce mini ya ce jiya ma ba sai na biya ba ko ka ji wani rauni sai ka ce au min jarihin ko ko kuma wanda aka yi wa rauni shine almajru sai ka ce ai ya ce mini lalle na fasa masa kai amma ya ya ce mini ya ce ba sai na biya jiya ba shi kuma sai ya ce bai ya ce ba bai ya ce ba to wa fi da'il akwai wajen da'awan wannan afuwan bin wali dabi daga ma'abocin jinin da ka zubar shine dan uwansa babansa ko ɗansa au jari au min jarihin ko wanda aka yi wa rauni kace ya yafe maka jiya to in an yi haka al-yaminu ranzuwa zam ana lizimtanta wato shi wanda aka ce ya yafe maka ya rantse da Allah bai yafe maka ba ba wai kai ne in kai da awan ya yafe maka a ce ka rantse ya yafe maka a ce ka tashi ka tafi ba ina ai al'asul fil umuri al'arida al'adam asalin duk abin da faruwa yake babu shi ne to da haka dai bai yafe ba shi yana kan azali ne bai yafe ba inda dama yafe on ai ganin dama ne To yanzu sai ya rantse bai yafe ba kawai shi kenan a sa ka dole kai kuma ka bada ka bada wannan in kuma yace a ni ba zan rantse ba to kai ka rantse in ka rantse shi kenan cewa bai zai rantse ba an samu shi da daya to kai ka rantse in ka rantse kawai ka kama hanyar ka tafi wannan hukuncin da alkali wato ainihin zai yi kenan to da haka waliyu dami ne mai karibu al-maqtul makusancin wanda aka kashe sai a ce shine majibincin jini wato ɗansa sa kenan ko babansa ko wani mai wanda zai gaji shi za ka yi an ya yaƙi bai yafe ba ba bai yafe ba amma ya haɗa da rantsuwa shi kuma aljarihu shine almajaru wanda aka yi wa rauni amar rauni ka ta ya yafe maka jiya ya ce bai yafe ba ya rantsa bai yafe ba dole ka ba shi biya wato wannan aljarihu ala zani fa'ili galiban a galibin galibin alfa'il yana zuwa sifa ce mushabbaha ko mu fa'il in ce alimun ne ma'anansa alimun masani kadirun ne ma'anansa Kadiru mai iko ba abun yi wa iko ba azizun kaga azun kenan mai izza kenan to amma da aka ce jarihun ba za ka ce jarihun ba ka ce wai wanda ya yi rauni a jarihu ma'anansa wanda aka yi wa rauni idan majruhun kenan nan ismul maf'ul ne ba ismul fa'il ba ismul maf'ul ne ko ba sifa ce mushabbaha haka nan katilun ma'anansa maqtulun ba qatilun ba shi ma sifa ce mu mushabbaha to akwai irin wa'annan su ba su da wani ka'ida kawai masmu'a ne yadda ka ji su laraba na faɗa to dole haka zaka fassara su kawai ba za ka ce su za su zo hau wancan ma'auni na sifa mushabbaha masu zuwa da ma'anan ismul fa'il ba wanda suke karanta na sun fahimci ne nake ko da haka zai rantsi wa qawatun fil aqli lil a'dha'i fil amd ma la yubdi lil fana'i wal khatahu diyatu fihi tuqtafa fi hasabi al ubil ladhi qad utlifa wa qawatun ramwani isati ne fil adai wajen yankewa lil a'dha'i gaggawa in ka yanke wani hannu shi ma ya sa a yanke maka alkali ya sa a yanke maka in ka yanke wani kafa a yanke maka kafa ka yanke wani kunne a yanke maka kunne ka gane amma fil amdi idan ganganci ne idan kisa ne na ne na ganganci malan yusri lil fana'i matikan bai kai zuwa ga karewa ba malan yusri matikan baya kaiwa lil fana'i ga mutuwa shine karewa amma idan in an rama zaka mutu ko ba a rama yanzu wanda ka karya wa kinya ka ga bediya wanda ka karya wa baya in an ce za a rama kai mutuwa za ka yi wanda ka rotse masa yan gula kansa kai aka ce za a jallake zu ƙarshen ta mutuwa za ka yi to in an ga irin wannan ne to za a koma wa jiya ne ko da da dangan ne amma in mutumin ya warke ya rayu amma in ya mutu kuma to kai ma za a kai ka ne za a kai ka lahira za a kashe ka ko za ka duk gaban da in ka cire wa wani kai ma an cire maka za ka iya rayuwa inda gangan ne cire maka za a yi da kuskure ne kuma za ka biya jiya. amma wanda in ya ci shi ya yi maka kai ka haye ka warke cinya ne ya karya maka kai shekara kana jinya domin an ce ba kai ma ka zo a rama to ƙarshen ta in ka karya naka kuma zai mai zai iya mutuwa amma in hannu ne ba ana iya karya shi kuma mutum ya rayu ba wani damuwa mun fahimta. wanda yake a yanzu a asibiti kama ana iya yanke cinyar ko? biyi za a iya yanke ta tsaf su sa su yi masa wata allura kawai bai san ma an yanke ta ba sai dai ya tashi kawai ya gaba da kafa guda ɗaya kama a da zai yiwuwa in an ce za a yi to za a mutu ne kawai sai ce fa abin nan eh, menene nawa ne to wayannan gaban da aka ce za a za a za a yanke su in ka yanke wani ko saboda fadin ubangiji ta'ala wa katabna alaihim fiha Annan an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas Allah riga ya ya rubuta ya hukunta cewa idan ka balle wa mutum ido in ka kashe mutum a kashe ka in ka cire masa ido a cire maka ka cire masa hanci a cire maka da gangan kenan ko ka cire masa kunne a cire maka idan ka cire masa haƙori kai ma a cire maka haƙori idan kuma wani rauni ne to a yi kisafi shine wa jiru kisa. amma kisafi idan in an yi ba za a mutu ba sai kisasin sa in ko an ga za a mutu to shine za a ba da diya mun yi bayanin munafila da mubiha da mamunwa da hakima da da'ifa muka ce wannan ana iya mutuwa ne shi yasa aka ce a ba da me a ba da diya sai misali yake wal khata'u diyatu fihi tuhtafa bi hasabi al-ubil ladhi kad utlifa wal khata'u kuskure addiyatu diya ne tuhtafa ake bibiya fihi a cikinsa. mun ce ganganci alqawad ne ko shine kisasi a rama abin da akai to kuskure fa diya ne bi hasabi al-udwi gwargwadon gaban alladhi kad utlifa wanda aka halakar da shi Gwargwadon gaban da aka halakar gwargwadon diya don wata gaban ta fi wata daraja to za a duba wace gaba ne ka wa mutum da kama sarauni rauni to sai a duba wani iri biya za ka bayar me yawan ta me girman ta shine wanda malam sai mana bayani kuma akwai raunin da yan kai mutum ma cikakkiyar biya za ta biya ga wani sai ce wasiyatun kamilatun fil mustawij wani su hafi wahidin min huntu hajj min huntu hajj وفي اللسان كبدا والذكر والأب والأقل وعين العاور wadiyatun diya ce ake bayarwa kamilatun cikikkiya fil muddawi a gaban da yake ninkuwa wato wanda yake bibbiyu kamar mai kenan hannaye a cire mutum hannaye za ka ba da raƙumi ɗari dinari dubu miliyan ɗari biyar da casa'in a cire mutum ababuwa guda biyu jiya cikakkiya za ka siya ko a kan kuskure a cire mutum ido biyu jiya cikakkiya ka cire mutum kunnuwa biyu diya jiya to da haka duk abin da yake bibbiyu bibbiyu to in ka cire biyun duka za ka ba da jiya shi ne mustawit mustawit ko Wani fuha rabin wannan diyan ake bayarwa fi wahidin in ɗaya ne minhu daga wannan gaban kuntu ka shiga sai ka cire mutum hannu guda ɗaya me za a baka rakumi hamsin rabin diya kenan dinari ɗari biyar idan kuɗi ne ba miliyan ɗari biyu da tasa'in da biyar haka nan hannu ɗaya kafa ɗaya ido ɗaya duk abin da in biyu ne jiya cike kiya to in ka cire ɗaya kuma za ka ba da rabin jiya za ka ba da rabin jiya ko za ka wannan shi ne almuzawaj wanda suka zauna a ƙasashen laraba a koni mintin da ake ce masa muzawaj wato saboda ana naɗa shi guda biyu ne a haɗe Da biyu duk abin da yake biyu a haɗe to an yi izdiwajin sa kenan Mana an haɗa shi a wuri guda ɗaya daga mazaja ne mazaja ne ka haɗa guda biyu amin zakuri dinari amin zakuri jiranin bizi salami majasta an jaramin muqlatin bidani majasta dam an haɗa hawaye ka ninka ka kafu da hawaye to sai aka masa ziyaratul hamza wa ta da ifta'ala sai zama istawaja sai aka canja ta'uni ta koma dalu sai ce wa fil lisani kamulan wa zakari wa fil lisani in kuma harshe ne ka yanke wa mutum a bisa kuskure za ka zaka bada kamulan diya ta cika ba da diya ta cika to haka ne gizo tun faru bakin sa guda biyu ne ka cire masa ba da diya ta cika in guda ɗaya ne kuma wa za ka ba da rabin jiya gane dumbarun baki wannan fatan bakin mutum abu a cire masa su kawai sai dai a ga haƙora kawai a kashe shi ka ba da jiya kawai in kuma na kasa kawai ka cire ko na sama sai ka ba da rabin jiya ka ba da rabin jiya da ya ce zakari haka nan azzakari ka yanki azzakari mutum gaba ɗayansa za ka ba da jiya cikakkiya ba mun ce harshe jiya ba ita wadda shi kaɗai ne a su biyu ne an an barka da ɗaya za ka lallaba to shi kaɗai ne an cire mutum shi za ka ba da diya cikakkiya a kuɗi da wa zakari aka aka cire azzakari aka cire mutum azzakarin daga ba ɗaya shi ma an kashe shi eh, yana yana dai rayuwa ne kawai amma dai mace ce ne yake tafiya to za a ba da mai diya cikakkiya to haka nan idan kan azzakarin sa aka yanke ma shine hashafa shi ma za ka ba da diya cikakkiya don sauran bai da amfani saboda haka wayannan diya ne wal fi hanci aka cire shi gaba ɗaya kaga shi kwaya ɗaya ne ai kofa ka cire shi ka cire wa mutum hancinsa sun buke masa shi za ka ba da diya suka ce ko zo zon ka cire wannan na saman gaba ɗaya ka ɗaya shi sai kofan ka bar masa shi ma za ka ba da diya ka yi ce wani akali haka nan hankali ka cire wa mutum hankali ka buke shi a kansa har hankalin sai tafi sai zama mara abin nan kwakwalwansa nan ta tafi ko sai zama mai tafi cikin kwakwalwa ya san me yake ba bai san abu mara kyau mara kyau mai kyau ne mara kyau bai san mara kyau ba ne. zai magana bai san me yayi ba kaga ka tafiyar masa da hankalinsa zaka ba shi diya ciki ya shi ma ka kashe shi mai rage masa a rayuwa babu za ka yi ka tafi da mutum hankalinsa za ka biya shi dukan dukansa kai ko wani tsafi kai ka tafiyar masa hankali za a ba da biya wa ainil awai da kuma ido da ido daya shi ma biya ne me yasa saboda da ma da yake da shi da dan yake gadara ko da ka sai ka cire masa ka kashe ko za ka za ba da biya cikin siya amma in dama guda ɗaya in da guda biyu ne sai ka cire ka ga zai lallaba da guda ɗaya za ka za ka ba da biya ka kwakwale mutum ido kwakwale wa mai ido ɗaya ɗan gidon da yake ɗan lallabawa da shi to biya za ka bayar takiya a kumi ɗari wa fi izalatin li sam'in aw basar wa nisfu fi nisfi wa shammin kan nazar wa fi izalatin li sam'in wajen gutarwa li sam'in gaji aw basar ko gani shi ma ana bada me ana bada biya izala Gusarwa ko izalatul bid'ati wa iqamatu wa iqamatu sunnah gutar da bid'a an gama da aka tana da izala wa fi izalatin wajen gusarwa da tamin gaji eh ka fushi mutum sai zama baya jin komai to me amfani wannan fatan ai ba ta da amfani ka bar masa fatan kunnuwa kawai to shi ma diya zaka biya ka kace shi ya zama kurma ko basar ko ka kafiyar masa jiki ka watsa masa wani abu a ido ga idon in mutum ya ganshi kamar bai gani idon suna nan amma kuma baya gani To shi ma zaka biya shi diya ballantana idon idon ya rufu kuma shi ma diya ne wa nisfu rabi ake barwa rabi jiya ake barwa fi nisfi a cikin rabi idan ka tafiyar da mutum rabin ganinsa wato ido ɗaya ne ka tafiyar masa da ganinsa ɗayan ana gani za ka ba da rabin jiya idan kunninsa ɗaya ne ka tafiyar masa da ji ka buge shi ne a gindin kunninsa sai zama ba iya ji da wannan kunnen sai ta wannan za ka ba da rabin jiya miliyan ɗari biyu da casa'in da biyar ya je dan lallaba ya jari da shi ya ƙarisa sauran rayuwarsa wa shammi haka nan idan ka tafiyar da mutum shakan abu ka buge shi hancinsa ne ka buga koya ka maza sai zama shi baya jin kan shi baya jin wani ko shi ma za ka ba da diya cikakkiya ba an ce hancin diya ba to shakan ma diya ne me yasa yanzu aka ce mutum ba jin kanshi ba jin wari wani yana sa kamar wani abu ne mai sauki ko ba da sauki abin da ya korona aka ce daga cikin alamun korona idan baka jin kanshi baka jin sani yanzu idan baka jin wari baka jin kanshi baka jin wari to zai iya wa warin yana shigan ka yana cutar da kai kai baka sani ba amma idan kana jin warin fa za ka toshe shi ba ko ka bar wajen amma wari zai iya kashe kama ya la'anta kama haka nan ƙanshi zai iya maka yawa ya la'anta ka kai baka sani ba amma in kana jin sa fa sai ka kauce Gaga za ka iya ka zo ka tura masa turare ma ta hancinsa bai ji ɗan shi ba ya ɗauka ko ruwa ne ko ne amma zai masa lahani za ka ka tafiyar da mutum shanmu shi ne jin kanshi da kun shakka babu za ka ba da biya ke ce kan nazar amma ka tafiyar masa da ganinsa duk ɗaya ne shi ne basar ɗin kenan ko wanda aka yi ka tafiyar masa da ganinsa da shi ma za ka ba da jiya ko haka nan kancin in yana ji ta wannan kofan ba ji ta wannan kofan za ka ba da rabi in kuma duka ba ji ne za ka ba da jiya cikakkiya rakumi ɗari ai wannan lalura ne ga ɗan adam والنطق والصوت كذا كذا الذوق وفي إذهاب قرة الجماع ضبط فيه والنطق هكذا وتفرتي كتفيرو da mutum maganarsa. ga dai harshen yana nan amma ba a iya yin magana to shi ma za ka ba da diya cikakkiya kamar ka fake shi ya zama ba fa bebe ba don ba haushe ma yana nufin bebe yana nufin wanda yake dan magana ba a fahimta su so idan ya kwata-kwata ba a jin maganansa babu maganan diya cikakkiya in kuma ana ji amma ba sosai ba rabi da rabi za ka ba da rabin mai rabin lalle lallai mutum ya yi abin da in yi da ƙarfi za a ji amma hankali ba za a ji ba to ka kashe shi rabin kisa kenan sai ka ba da rabin biya amma in kwata-kwata ba a iya yin magana to kaga ya zama hukumun ki? to wannan za ka ba da jiya ita giya wa sautu haka nan ka tafiyar masa da sautin maganarsa shi ma za ka ba da diya da maganan yana yi amma ba ta fita yadda za a yi kasan akwai bambanci za ka iya yana maganan da sauti amma maganan tana harcewa ba a fahimtar me yake faɗa to kaga kira ma ka tafiyar masa da ko kenan idan za ka biya jiya zai wa maganan tana fita a tana yana yin ta daidai amma ba sauki da zai isar maka kunnen ka sai ka ji me yake faɗa wannan za ka ba da biya cikin ya in kuma an rage wa sautin zango shi in kana kusa za a ji daga nesa za a ji to sai ba da rabin jiya kun fahimta kaga zauku haka nan dandano haka nan dandano ka bugi mutum ka tafiyar mata dandanonsa ga harshensa da bakinsa suna nan amma ka tafiyar masa da tantanonsa, za ka ba da biya in ya ɗanɗana gishiri ba a jin gishiri ne in ya ɗanɗana shuga ba a jin daɗin zafin shuga barkono ba a jin zafin barkono abu mai yaji ba ya ji amami duk abin da ya sa a harkensa shi duk ne a wajensa ba ka kace zai zo ya ci barkono ya ɗauka cewa ne ko ne abu ne mai ɗan daɗi sai je masa illa to kowa rayuwar ma wani daji za su yi duk abincin da yake ba ba jin testinsa ba ce a bakinsa in shinkafa ce ba bambanci da tuwo taliya ba bambanci da doya in ya sha shayi da ya sha shayi da ya sha kunu duk ne babu babu bambanci ya sha jus da ya sha ruwa duk ne ba bambanci a wannan shi ma an kashe ka sai kawai ba ne test da kake ji ina dajin rayuwa biya biya wa fi wato wannan ana ce musu alhawasul khamsu ko da nura ne dan adam alhawasul khams wato awwal da dan adam yake ji da su guda nawa guda biyar akwai asamu ko ji da kunne akwai albasar shine gani da ido akwai ashammu shine shaka akwai azzauku shine dandano sannan na biyar ne albadashu ka damje abu ka san kari wannan in ka rasa su ka ta rayuwanka in ka rasa ɗaya daga ce ka samu gibi a rayuwanka babba ta ce ba da diya amma kaga in ka yanke wa mutum hannunsa ɗaya rabin diya ne ba in ka yanke masa duka biyu diya don in ka yanke hannu ɗaya to zai iya kuma damka da me da ɗaya hannu sai ce wa bi izhadi qurrati jima'i وفي إذهاب وجن تفيد قرة الجماء جداد الجماء زفت في أبي بيوان أبو daɗin saduwa إذا وانا to مثلا za ka ba لإياد إنسان وجمع راك بعد الدية تكيك كادم كتن كاكشيشني ko dai ya zama al'auransa baya ƙarfi yadda zai iya saduwa da mace ko kuma ka lalata masa hanyoyin maniyinsa ko maniyinsa yadda ko ya sadu da mace ba zai ji daɗin saduwan ba ba za ka ba da biya cikakkiya ya ka masa illa a rayuwarsa kaga bare haihu ba ma kenan zai haihu ba ba a iya saduwa da mace ko ba iya jin daɗin saduwa saboda lalacewar maniyinsa ba nan bare samu dawa shi nan sai ka biya diya amma ka kashe shi wa kullu tisbin fihi min jinsil ibil kamsun wa fi wa fil isbi'i bi fuhatuhi wa kullu tinnin kowane haƙori fihi fihi hamsun akwai biyar a cikin lamarin samin jinsin ibis daga nau'i na raƙuma wato yanka cewa mutum haƙori ɗaya raƙun abin nan nawa raƙumi biyar kowane haƙori ɗaya in haƙori biyu raƙumi goma haƙori goma raƙumi hamsin biyar biyar da goma wa fil isba'i in kuma ya ya ka cire wa mutum zifuha to za a ninka guda biyar din za su zama zifuha ninki ta ne dubi da aka sanya wato za a ba da raƙumi nawa kenan raƙumi goma kenan duk ya sa ɗaya raƙumi goma duk ya sa ɗaya raƙumi goma ya tso biyar nawa raƙumi hamsin ya sa ka ɗaya an cire hannu raƙumi hamsin ah to ya zo abin nan hannu ba ya sa kaga ai ba amfani to haka nan in ka cire hannaye biyu ko ya zo guda goma na mutum gaba ɗaya za ka biya raƙumi ɗari diya gaba ɗaya ka kenan diya gaba ɗaya to in ka cire gaba fa gaban yatsa shine ake cewa ammula kaga wannan yatsan tana da gaba nawa uku to kaga in ka shirya gaba ɗaya wannan an mula ɗaya raƙumi uku da sulusin raƙumi kaga da raƙumi goma ne in duka yatsan aka cire to kaga za a kashe yatsan uku ne kowace an mula ɗaya raƙumi uku da kashi ɗaya cikin uku na raƙumi wannan haka wannan kaga in biyu ka cire za a ba da raƙumi shida da kashi biyu cikin uku na raƙumi in duka guda uku ne za a ba da raƙumi goma kaga ya zama yatsa kenan to amma babbar yatsa ita gaba nawa ne da ita an mula biyu ne gaba biyu ne kawai aka ce in ka cire gaba daya za ka ba da mai rakumi biyar in ka cire gaba biyun ya zama rakumi goma ko da ita guda biyu ne gaba biyu ne da ita kun fahimta ah, sai ce mene ne ce wadiyatul juruhi fi nisa'i kadiyatul rijali bis sawabi illa idza zatat ala qulubiyya fama laha min ba'di za ta taswiya wa diyatul juruhi diyan rauni fin nisa idan gane da mata idan an musu rauni to ka diyatul rijali kuma diyan mazaje ne fi sawa'i sai dai wa daida in ka cire mace yatsa daya za a ba ta raƙumi goma kamar yadda za a ba wa wato namiji raƙumi goma in ka cire mata yatsa biyu za a bata nawa raƙumi ashirin kamar yadda ake bawa namiji raƙumi ashirin haka ya so uku raƙumi talatin kamar yadda ake bawa namiji raƙumi talatin ya ce illa iza za ta idan ya a ala fulutisiya a kan kashi ɗaya cikin uku na biya wannan fa la'a min baji za ka tafiya famalaha ta zuya ba ta daidaita ba ta da daidaita da namiji min baji za ka bayan nan wato in abin da za a batan ya fi kashi ɗaya cikin kashi uku na diya nan fa za ta dawo asalin diyan ta dama rabin diyan namiji ne so da aka kai ta dawo rabin yanzu ba na ce raƙumi uku diya nawa raƙumi nawa za a bin ya tso uku raƙumi nawa talatin mace da namiji su daya amma in ya tso uku ce raƙumi nawa za a ba wa namiji ne arba'in to in mace ne fa yanzu ta wuce shi kashi ya cikin uku raƙumi uku yatsu uku raƙumi talatin raƙo abin nan yatsu kudu kuma raƙumi ashirin raunin ya ƙaru kuma tsere gugu don in an tafi an tafi za ta zama daidai da namiji to kaga idan ka sare wa mace raƙumi uku a yatsu uku maimakon ka biya raƙumi talatin sai ka yi maza maza sai ka tuba sai maza maza ka tuba mata ka ba ta ka ziyara kuma ta dace wani ne ya wani misali wani ba da yabu da zai kai maza maza ka tsare ka tsare da ya ta kaga zai ka biya nawa a shi ne ka samu sauƙin ne goma ke nawa ba haka ba da yi kai wannan kuma ai kaga wani ta'addanci ne da mutum ya zama sabon ta'addanci ke nan ko waye nan sai a ce maka rakumi talatin yanzu kuma ka sake cire wata yatsa ɗaya daban sai a ce rakumi nawa a cire maka yatsa ne kawai sai a cire maka yara in wancan kuskure ne to wannan kuma ya zama ganganci kaga uku da kuskure rakumi talatin sai maza maza ka kara ka kara ɗaya sai ce to kawara kuma talatin kawa ya tsankace ka kuma sai a yanke ta amma ba za a ce ka koma ka biya rakumi cire ba a wannan misali bai to da haka babu maganan kai maza maza ka ce za ka kara yatsa ɗaya don ka samu sauki sai yiwa Sau da aka kenan duk sulusi in ya wuce sulusi ta zama tana rabi yanzu in ka cire mata hannu daya. rakumi nawa ne in namiji ne hamsin ba to ita kuma rakumi ashirin da biyar rakumi ashirin da biyar amma ya zo uku ne kuma rakumi talatin Ka Allah ya tsara abu to da haka ba ta da ainihin wato ainihin abin nan a daidaito da namiji in an wuce kashi daya cikin uku na nadiya amma in bai kai ba kuma shi kenan sai ta karbi wannan zata ma daidai da namiji wannan shine karshen wannan babin na wato al-jirahat yanzu babin da ya rage a gaban mu shine babin gado ko mu ce babubukan gado kuma insha Allah kafin mu rufe karatun za mu gama da babubukan gado in Allah ya yarda da ka za mu tsaya nan amma za mu sauke da tufatul bukam amma shi kuma da mai zakati sai bayan sallah in an dawo shi kuma sai mu yi shi don cikon ba tufatul bukam bane wanda ya wallafa shi daban wanda ya wallafa tufatul hukam daban sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh